Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ana iya sauraro kuma kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da duka akan zangon FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ke fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da Ladan Ibrahim Ayawa. ga kuma kanun labaran. shugaban kasar murtaniya ud abdulaziz na can na kokarin karshe na neman mafita daga siyasa siyasar ta baibai kasar gambia domin ganin ba amfani da karfin soja ba an tabbatar da mutane 70 ne suka mutu kan 100 suka samu rauni sakamakon harin kuskure da sojan saman najeriya so kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar borno kana kungiyar alkaida ta dauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai jiya laraba a sansanin sojan kasar mali da ke arewacin kasar To kanin labarin kenan yau Alhamis 19 ga watan Janairun shekara ta 2017. A yi maza maza a ƙare dai ya fi alheri. Amma duk da haka a ci gaba da lallashin shi to gaba ya haya ne. E yaƙi ga wannan ƙasar za a daɗa jefa talakawan ƙasar ne a cikin wani hali. Masana daban-daban akan rikicin siyasar Gambia, kamar kuma yadda kuka ji a kanin labarai, hafsan mayakan najeriya ce kuskure ne aka yi wajen harin bam ɗin da aka kai to shi ma shugaba muhammadu buhari na najeriya ya tura jami'an gwamnati domin yi wa al'umma jihar borno ɗin ta'aziyya muna da rahoto gobe juma'a kuma idan allah ya kai mu za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na arba'in 45 za mu dubi tarihin rantsar da shugaba a nan amurka sa'annan kuma wato cikin lumana kamar kowace ranar Alhamis za mu gabatar da filin domin iyali. Masu Assalamu alaikum. Shugaban kasar Mauritania Old Abdulaziz na can yana kokarin ƙarshe na neman mafita daga tazuruman siyasa da ta baibaye kasar Gambia ba tare da an kai ga amfani da karfin soja ba. Dangane da haka ne shugaban na Mauritania ya gana da shugaban Gambia mai barin gado ya jami sannan ya wuce Senegal inda ya sadu da Adama Baro. mutumin da ya kada jami'a zaɓe wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban gambia a birnin banjul sai dai kuma shugaba aziz ya gaya wa manema labarai cewa karfin imaninsa na cewa za a warware wannan rikici cikin lumana ya so raguwa ainun a halin yanzu dakarun najeriya da senegal yanzu haka suna bakin iyakar kasar gambia inda suka lashe takobin ganin sai sun fatattaki shugaba ya jami muddin ya ci gaba da yin kunnen kashi na kiran da shugabannin ga kasashen yammacin afirka suka yi masa na ya sauka daga kan karagar mulki domin mikawa zaɓaɓɓen shugaba adam baro ba wanda ya lashe zaɓen na watan disamba rahotanni sun ce yanzu haka dai mutanen gambiyar dama suna ci gaba da arcewa zuwa kasar senegal a daidai lokacin da hukumomi a najeriya ke tabbatar da cewa akalla mutane 70 ne suka rasa rayukansu wasu kuma fiye da 100 suka ji rauni a lokacin da jiragen saman yakin kasar a bisa kuskure suka kai farmaki akan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar borno hafsan mayakan sojojin sama na najeriya air vice marshal sadiq abubakar ya yi wa manema labarai bayani akan abin da ya faru inda ya kara jaddada cewa abin ya faru ne bisa kuskure babu wani ofisa namu da ke tuka jirgin sama da ke fita da niyan ya cutar da wani haka sidan waɗannan mutane sun fita sun samu bayanin cewa waɗannan wanda suka taru wajen nan mutanen boko haram ne saboda haka sun fita saboda su je su kare rayukan mutane ne sai abin kuma ya juya ya shiga wani irin hali daban wadda muke juyayin hakan da ya faru babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar kenan to ko wannan kuskure da mayakan saman najeriya suka tafka ka iya canza wani abu bisa salon farmaki daga sama ba zai canja komai ba abin da zai canja shine kamar da na ce in muka samu bayanin cewa wasu abubuwa ya kamata mu yi su bayan da muke yanzu ba za mu canja saboda manufanmu ba shine mu kashe mutane haka siddan matsalakan ko kuma mu raunata da jama'a ko kuma mu lalata musu dukiyoyinsu ko kuma mu ci mutuncinsu ko wani abu haka ba manufanmu shine mu tabbatar cewa mun kare rayukan al'umma duk waɗannan yara biyu wanda suka je wannan suka je da wannan jirgi mutane ne wanda suka samu cikakken horo daga ba ma daga nan ba bayan sun yi tukin jirgi a najeriya mun tura su amurka sun je sun kara tukin jirgi suna da kwararren takardar cewa lalle suna da kware da ya kamata kuma sun sha yin abubuwa wanda suka kare rayukan mutane suka kashe waɗannan 'yan ta'adda a wurare daban-daban babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya kenan eya marshal sadiq baba abubakar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a yau alhamis ne wa'adin da hukumomin jihar niger ta najeriya suka yanke wa masu satar mutane cewa su hannunta makamansu ga hukuma yake karewa to amma wakilin murya amurka a jihar ya ce har yanzu tana kasa tana dabo To sai dai bayanai sun nuna cewa har ya zuwa wannan lokaci babu wani ɗan bindigar da ya mika makaminsa sannan ana ci gaba da samun ayyukan sace jama'a a yankin arewacin jihar Niger. Alhaji Hussaini Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya da ya ce mutanensu sun fi shan bakar wahala a yankin. To gaskiya fi sabilillahi ba a samu sauki ba. Mu da kanmu muna da labarai iri-iri na game da sace jama'a da koran masu dukiya yanzu daga kawowa yanzu mutanen ku nawa kuke da labarin an sata a wurin ni daga lokacin zuwa yanzu wallahi tallahi ko jiya an sace mutane biyar a gidigori da dan mayana da nan kucirki mutanen da suke hannunsu yanzu a daji Allah kaɗi ya sani shugaban karamar hukumar rafi da ke fama da wannan matsala gambo tanko kagara ya ce duk da yake an ɗan samu sauƙi kaɗan amma ko a ranar talatan nan da ta gabata 'yan bindigar sun yi awon gaba da wasu 'yan mata guda biyu daga ƙauyen kusharki mutanen da suka sace su sun goma shi babansu sun ce suna son miliyan bakwai shi bai da miliyan bakwai su je su rike matan nan su ɗauki nauyinsu sharaɗin da sojoji suka bada na wa'adi na mako guda barayin nan su zo su aje makamai kawo yanzu kun fara an san makamai hannun barayi a gaskiya ba a anshi kowane makamai ba amma daga gobe dama ya zama shine rana na ƙarshe kenan wanda yake sojoji za su shiga wurin nan za su anshi wannan bindigogin da ƙarfi da yaji. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen kawar da waɗannan miyagun ayyuka. A saboda haka nema kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya ce suna neman haɗin kan jama'a. Shi yasa muke kiran mutanenmu da hakimai da masu angwanni da kun gan waɗanda ba ku gane da su ba ba su cikin ku in ba za ka iya zuwa wurin dpo ba ka ga ma hakimi domin sai an haɗa hannu a ga mu ci ga wannan yakin so muna kiran mutanen da suke zama da ashiroro da kagara muna neman haɗin kansu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya labarin duniya kuka gama je To kamar yadda kuka ji a labaran duniya hafsan mayakan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce harin da mayakan saman Najeriya suka kai jihar Borno kuskure ne kuma suna juyayin wannan al'amari. To shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ji takaicin aukuwar wannan al'amari har ma ya tura tawagar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban ma'aikatar fadarsa Malam Abba Kyari domin yi wa al'umma jihar Borno ɗin ta'aziyya. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoto. The president deeply regrets this incident and is sure that all Nigerians will join him Alhaji Abba Kyari ya ce shugaban ƙasa ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari kuma yana fatan dukkanin 'yan Najeriya za su mara masa wajen jajanta ma al'umman da wannan ibtila ya shafa musamman ma 'yan uwan irin waɗannan mutane. Ya ce gwamnatin tarayya da na jihar Borno za su yi duk iya ƙoƙarin su su ga cewa an yi ma waɗanda suka samu raunukan magani an su ma rundunar sojojin ƙasar za su kula sosai don tabbatar da cewa irin wannan ibtila'i bai sake faruwa ba. Shi ma ne gwamnan jihar Borno Honorable Kashatima ya nuna godiyarsa ne ga gwamnatin tarayya da kuma shugaba Muhammadu Buhari. They account for between 2 to 20% of all casualties in war. Gwamnan ya ɗebo tarihin yaƙe-yaƙen duniya ne ya ce wani lokacin ma akan yi asarar rayuka kashi biyu zuwa ashirin a duk irin yaƙe-yaƙen da ake yi duk da cewa wannan abin ya dame mu ya ce kuma za su biya dukkanin kuɗaɗen magungunan da ake wa mutanen da yanzu hakan suke kwance wannan tawaga dai sun ziyarci fada mai martaba sarkin dukwa inda suka jajanta masa game da akuwa wannan labarin ganin cewa wannan karamar hukuma na kare barge da rashin sa. sanan daga bisani suka ziyarci asibitin ƙwararru da ke garin maiduguri na kuma samu zanta da wasu da yanzu hakan ke kwance a asibitin inda na soma da wannan malamar amma na ganta da wani ɗan ƙanƙanin yaro ne ne dan watanni bakwai da ta ce wannan hatsarin jirgin ya ritsa da mahaifiyarsa yana cikin wanda aka kawo su eh. o kakan cikin ki ne tiko ah, mama babu babu sha bakka ah, bom da bashala bom ya mutu ayi ya mutu wannan watan shi nawa tulu bakwai eh. to ya jikin naka alhamdulillah to ya bun ya faru ne to mm, muna zaune ne kawai muka ga jirgi ya zo ya jefa bom kawai daish kai na ga pindeji a kafan ko eh eh na karya a cinya a cikin kampu ne Eh, to kasancin ran din almost camp din da garin duk wuri ɗaya ne suke daga bisani dai ministan harkokin tsaro na Najeriya Mansur dan Ali mai ritaya ya mun karin haske kamar dai yadda aka faɗa da an ce wajen mutum hamsin ne suka sa rasa rayukansu da kuma waɗanda suka ciwo in mun duba mun ga waɗanda ba sa lafiya kuma mun gani ana duba su kuma gwamnatin jiha ta ba da umarni cewa kowane su a duba shi daidai kamar yadda ya kamata kuma za su biya. Da kuma samu sako ta hanyar email da ke da sa hannun ɗaya daga cikin jami'in su wato Umar Sadiq mutane shi da ne cikin ma'aikatan kungiyar samar da agaji na Red Cross din suka mutu yayin da guda goma sha uku suka samu raunuka. Wannan tawagar sun kuma ziyarci ofishin Milisan Sai France wato kungiyar nan da ake kira na gari na kowa sai dai sun tabbatar masu cewa ba su rasa ɗaya daga cikin ma'aikatan su ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah ya ƙara kyauta Haruna. Daga Najeriya bari mu dubi rikicin siyasar ƙasar Gambia inda yau Alhamis ɗinnan ya kamata shugaba Yaya Jamai ya sauka daga kan karagar mulki an rantsar da Adamu Baro. To amma shugaba Jamai ya ci gaba da nuna taurin kai a kan kin sauka daga kan ragamar mulki. Matakin da ya sa ƙasashen Afirka ta yamma suka tura sojoji kan iyakar ƙasar ta Gambia a zaman shirin ko ta kwana. Shin me zai faru ne idan shugaba Jami ya ƙi sauka? Tambayar kenan da ne wa Profeso Bube na Maiwa. To abin da dai muke so ne cewa idan za a yi ko menene za a yi a yi shi a gaggauta. Don saboda kamar yadda Hausa ake faɗi idan makahu ya ce maka zo mu yi wasan jiha to ka diba karkashin kahun shi ka gani in ba ya zamani ko kuma in karkashin kahun nan tashi ba wani tulin dutse abin da muke tsoro shine cewa kamar da ya zamanto eh, an ce akwai rundunar sojan najeriya akwai na senegal eh, a cikin wannan yanayin kuma ya zamanto duka wa'annan kasashen biyu kowace a cikin kasar ta tana fuskanta matsalar yaƙi wato najeriya a can mun san da eh, arewa maso gabas suna cikin matsala kuma ita kasar senegal ke ita ma kudancinta tana cikin yaƙi wanda ya zamanto shekaru da shekaru suna cikin shi in aka je aka riba kuma shi yaya jami'in akwai bangare guda na 'yan tawaye na ƙasar senegal wanda shi yake rike da su to abin da muke shakka shi ne cewa da in dai bai kama bai zamanto yana da wani taimako ba ko kuma yana da wani abu da yake ƙaba da shi har yake wannan taurin ka to a yi maza maza a ƙare dai ya fi alheri saboda idan aka jima to banna za ta yi yawa a cikin kasar eh, wannan yana sa kamar muna tsoron kama a yi bannan rayukan jama'a eh to ka ce a yi maza maza a kare me kake nufin da a yi maza maza a kare tun da shi ya yi haka ya kiya kuma alhali shi da kan shi ne tun farko ya buɗe baki har ma ya je ya ma wanda adama barokin wanda ya kada shi ya mai barka to kenan shi ma yarda an kada shi to an kada shi ya yi maza maza ya kusa ya ba da wuri kuma idan baya ba da to da karfi ma a hudda shi amma in za a hudda shi da karfin ya zamanto a yi shi a gaggauce saboda eh, shi a je a tsince shi kawai a je a mai hukunci shi ne nake nufi da cewa da a yi maza a kare don saboda yanayin yaƙi in aka jima to yakan jayo wani abu daga baya sai ƙasa ta tabarbare. Mun gode Professor Buba na maiwa da wannan fashin baƙi. A nan Amurka kuma gobe Juma'a idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45. Bisa tarihi rantsar da shugaba a nan Amurka ta zama alamar miƙa mulki cikin lumana da galibi kuma akan canja mulki ne daga hannun wata jam'iyya zuwa wata. Wakilin muryar Amurka Jim Malone ya dubi tarihin rantsar da sabon shugaba a nan Amurka. rantsar da sabon shugaba a nan amurka yana kawo ƙarshen wani babi da kuma buɗe sabon babi ko da kuwa ana fuskantar ƙalubalen rayuwa ko kuma wata matsala a 1933 an rantsar da shugaban amurka na 32 franklin roosevelt a lokacin da ƙasar ke cikin matsala sosai na koma da tattalin arziki a saboda haka a jawabin da ya gabatar bayan an rantsar da shi franklin roosevelt ya ce Let me assert my firm belief. Ya ce a saboda haka ya ce da farko bari ya ƙara jaddada abin da ya yi imani da shi ya ce abin da kawai zai tsorata mutum shine tsoro. A 1961 lokacin da aka rantsar da shugaban Amurka na 35 marigayi John F. Kennedy. A lokacin Kennedy ya ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa ne akan kishin ƙasa yana mai cewa. Oh, a saboda haka ya ce ‘yan uwana Amerikawa a kodayaushe kada ku yi tunanin abin da gwamnati za ta yi muku, ku kasance a kodayaushe kuna tunanin irin guduma da ku za ku bai wa ƙasarku. Shekaru ashirin bayan an rantsar da marigayi John Kennedy, tsohon shugaban Ronald Reagan, shugaban Amurka na arba'in, ya ɗare kan ragaman mulki tare da alkawarin rage girma ko kuma dai canja yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. Ya ce a wannan lokaci da ƙasa take fama da matsaloli ko kuma rikici, gwamnati ba za ta iya magance matsalar ta ba, a zahiri ma gwamnati ita ce matsalar. A bayan da ya lashe zaɓe a watan Nuwamban bara na bazata, ga abin da shi kuma shugaba mai jiran gado, Donald Trump ya faɗa. This is truly time ya ce wannan lokaci ne da mutum zai yi ɗoki ko kuma murnar cewa yana da rai ya ce ƙaddara ta riga fata shinan gaibu kuma sai Allah to amma ya ce a karon farko cikin lokaci mai tsawo ba su san abin da hakan za ta faru ba bisa tarihi a nan amurka rantsar da sabon shugaba ya zama lokacin da ake tunkuɗa bambancin siyasa a gefe guda domin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Cibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki biyar a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Bayan shafa mako guda kungiyar da ke fafutukar ceto 'yan matan da taken Brimbak a wagar tana bin diddigin wannan batu. gwamnatin tarayyar najeriya ta gayyace ta domin ziyarar gani da ido a jejin sambisa za mu ji inda aka kwana nan gaba a shirin namu makon jiya ne har wa yau gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya gayyaci malam isiyaku mahaifin habiba 'yan shekaru goma sha hudu da yake zargin hukumomi sun aure da ita ba tare da izininsa ba da lauyansa yakubu salibawa domin neman hanyar warware wannan matsala A cikin makon kuma aka yi zaman farko a kotu domin sauraron karar da mahaifin ya shigar yana neman a maido masa da ‘yarsa ko da wani hali take ciki. Wannan batun ma za mu bi diddiginsa. Yanzu dai bari mu koma jihar Niger, inda makafin nan biyu da suka amsa laifin yin luwaɗi da waɗansu ƙananan yara suke jiran shari'a. Wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsari ya nemi bayanin ƙwararru kan abin da ya sa akan ɗauki lokaci mai tsawo kafin yanke hukunci ko bayan waɗanda ake tuhuma sun amsa laifinsu. Sai Ibrahim Ahmed Rege, wani lauya mai zaman kansa ya bayyana cewa. Shari'a kala biyu ne akwai civil case akwai criminal case. A, civil case idan mai laihi ya ansa laihi a yaran den za a ba da hukunci. Alƙali baya buƙatar wani shaida mai laihi ya zo kotu. wanda ake ya ansa ni ke da laifi misali a kuma criminal case wanda ke 'yan sanda ne ke kawowa ko kuma muna kan shi direct criminal complaint mutum ne ne shiga gonanka ya maɓanna ko ya shiga hilinka ko ya buge ka so ba dole bane kai shi 'yan sanda kana kashi kotu za ta bashi za ta aika mashi da sammaci amma da jan biro shi ne ka criminal direct complaint in ya zo kotu idan ya ce na yi laifi a za a karanta mashi in ya ce na yi lahi to kotu ba ta bukatan ta tura shi 'yan sanda a yi bincike a take kotu za ta rajistar da hukunci ko ɗaurin shi ko tara ko duka biyu amma idan ya wuto daga wurin 'yan sanda 'yan ɗan sanda ya kawo mutum a kotu muna kiran shi fir wato first information report idan kotu a kawo shi za ta tambaye shi za ta yi bayan za ta tambaye shi za ta karanta mashi caji da 'yan sanda suka yi mashi idan ya kuma karanta mashi caji za ta tambaye shi hakanan ne ka fahimta ya ce na fahimta abin da ya faru da gaske ne da gaske ne kana da laihi kuma ka laihi ce ina da laihi ba a bukatan komai kuma kotu kotu daga ran nan ba ta bukatan komai daga wurin shi dole ta zartar da hukunci nan take akwai a kammunan arewa muna da wani kundin sada mulki namu na wannan abu muna na procedure code doka na 157 ya ba kotu wannan dama idan wanda aka kawo 'yan sanda suka kawo shi ko wanda a kawo shi a criminal case ya amsa laihin shi gaban kotu ba a son kotu ta ɓanna lokaci wurin zarta da hukunci take za ta zarta hukunci a kan irin laihin da ya yi dauki eh. misali da shari'ar makafin nan guda biyu da aka kama da laifin luwaɗi an kawo su gaban kotu an masa tambayoyi kuma sun amsa laihinsu ko mu 'yan jaridu a lokacin da muka yi fira da su sun amsa laifin cewa tabbas sun aikata wannan laifi na duwaɗi amma sai ita alkaliyar wannan kotu daga nan ta ce a tafi da su gidan yari sai talatin ga watan uku wato zara na watanni uku sannan a dawo da su kotu shin ya yi daidai da kundin tsarin mulkin najeriya na ɗaya abu biyu ne idan abu na kotu muna kan shi prejudice wato ba ka iya magana a kan shi idan abu na kotu so abu na kotu lai bai magana kan shi sai an kare to amma bayanin irin wannan idan an kawo mutum kotu a criminal case ya ansa laihin shi to alkaliya bai dace ba ta daga na kwana ɗaya ko biyu tun da me za ta daga yi ba za ta daga yi wanda ake tuma ya riga ansa laihin shi ba ki neman shaida ba a neman ma formal charge maybe formal charge babu nima abin da kamata ta yi shine take ta zartar da hukunci abin da shari'a ya ce ta yi ta yi haka ya kamata ta yi to amma dalili ba musan dalilin ta ba kila shi na ce ba mu so mu je can aspect amma dai bayani shine ba a dokar Najeriya wannan baka la criminal procedure code wato doka na 157 idan mutum ya amsa laifin shi doka take ake zartar da hukunci dole ko ta zartar hukunci take ba ta da dalilin ɗagawa don na ɗaya ba ita ta kawo su ba na biyu wanda ya bincike su yana nan gabanta ya kuma kawo mata abin bincike shine FIR kenan an kuma karanta an ba ta ta yi sani FIR din wato FIR din aka kawo shi kotu shi babban yan sanda na wurin ko DPO ne da ko ACCID ne zai endozing ko kuma head na legal department zai endozing ya endozing zai signing sa hannu kenan in an kawo mata ita ma kotu ita ma sai ta sa mishi hannu so wannan fr din ya ishe ta ba sai ta ji kira shaidan komai amma idan na suka ce ba mu yi ba to ba mu yi ba to dole ta aje wani fr gehe sai ta ɗauke su ta aje su gidan yari domin ta ba 'yan sanda daman bincike to amma daga wata uku babu dama to daga wata uku ko wata ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku na me tunda wanda ake tuma gashi gaban ki gaban ka ya kuma ansa na laihi ba wani bincike za ka kawai za ta zartar da hukunci ne yanzu ba wani dan wuri da aka dogara a haka din ko da dan wani bangare ne a babu inda babu inda alkali aka bashi dama idan a ran nan take idan an kawo mutum alkali yana iya biyu na daya tana cewa to na yanke muku hukuncin hukuncin kaza kamar na luwaɗi kaza amma ɗauri na ɗaga ɗauri sai bayan sati biyu ko bayan wata ɗaya lokacin za ta ba da dalilin ta ɗauri misali eh za ta amma dole da ran nan ta yi pronouncing da cewa na ɗaure ku da laifin kaza to amma conviction a ta ba da judgment hukunci kenan to amma ɗaure kuma na iya zuwa baya shi ba matsala eh ana wannan mm. amma me yasa ake samun irin bata lokaci game da shari'o'i irin wannan bari baka misali da batun matar da aka samu ta yanke zakarin ɗanɗan kishiyarta har yanzu shari'an nan tana kotu kusan kimanin watanni bakwai zuwa takwas kenan ko bincike ne ba ga ya kamata a ce an kammala an yanke mata hukunci matan nan tana gidan yara har yanzu ba a yanke hukunci ba malam nasiru tsakani da allah matsalolin mu kenan yanzu najeriya shine wan suna aikin shari'a ne ba su san shari'a ba kamar wannan matan ni na je na ganta gabana a wurin 'yan sanda ta ansa lahinta asibiti ta ansa lahinta kotu ma da aka wata ta ansa lahinta to amma sai kai mamaki abu ta dagawa a ta ja baya da shari'a irin wannan mutumin har yanzu bata ci bata ba ga ta da zakarin rafin shiga hannunta yi kan da ta yi wannan abun gashi ta kawo amma abu biyu ne kila abun da 'yan na suka cajinta ba abu ne da wannan kotun za ta iya yi a kan shi misali za ta zartar da hukunci a kan shi misali idan aka ce ta so ta kashe shi ne to kaga ba majista ta ishe wannan shari'a sai high court to dalilin za sa an ɗauki wannan lokacin shine wato shi a high court in da shari'an kashi ne ko ka ce kayi laihi to dokar najeriya bai da kayi laihi ba dole sai an yi shari'a so a lokacin nan wanga tsawon lokacin da aka ɗauka shine lokacin da fayil ɗin shi binciken da aka gudanar za a ɗauki fayil ɗin a kai ma dpp wato ministrin shari'a muna kiran shi director public prosecution wato shine kamar bayan Commissioner na shari'a to shi dpp shine ke zartar da shari'a to shi zai bada shawara a rubuce zuwa wani kwamishinan 'yan sanda daɗa wanga shari'a a kotun shari'a kaza ne ya dace a da shi da na kashin kai kama dace a da ita ko ku a'a na jimin mutum ya dace a yi ko kuma kwasan hot watan jimma jimma dan dan bil adama su kaga dole sai mun dakata tukunan magani wani irin caji ne tukunan 'yan sanda suka yi kilan ba da za ta yi bane amma in za ta yi ne to ina tabbatar maka da cewa an yi kuskure There's a place in your heart and I know that it is love and this place be much brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry in this place you feel there's no hurt or sorrow ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku jima da wani sabon shirin Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa a ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni sai kuma injiniyanmu alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. shugaban kasar mauritania old abdulaziz na can yana kokarin karshe na neman fita daga tazoman siyasa da ta baibaye kasar gambia ba tare da an kai ga amfani da karfin soja ba dangane da haka ne shugaban na mauritania ya gana da shugaban gambia mai barin gado ya jami sannan ya wuce senegal inda ya sayar da adama baro mutumin da yake ya kada jami din wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban gambia a birnin banjul sai dai kuma shugaba aziz ya gaya wa manema labarai cewa karfin imaninsa na cewa za a warware wannan rikici cikin lumana kungiyar alka'ida ta dauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai jiya Laraba a sansanin sojan kasar Mali da ke arewacin kasar wanda ya dalilin mutuwar sojoji akalla 60 da suka hada da wasu tsoffin 'yan tawaye yayin da wasu 115 suka samu rauni iri daban-daban. Rahotanni sun bayyana cewa wata mota ce aka shaƙe da babamai ta kutsa kai cikin barikin sojan da ke garin gawo lokacin da ɗaruruwan sojoji ke gudanar da taron su na safe. to Allah ya kyauta. Ma sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki da ra'ayin masana akan cijiya ko kuma rikicin siyasar kasar Gambia. A halin yanzu kuwa mai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa 以按下嘛。